shekara ta 2026 miladiya muke karanta wannan littafin da durusul muhimma fi masaili a zakati wal wasiyati wal waqf wanda za mu tashi shafi 100 daidai matsala ta goma sha ɗaya a shirut al-mutuwara fihi ana magana ne akan al-musa ilaihi mutumin da aka masa wasiya ya kula da kayan mutum dukiyansa ko ƴaƴansa ko wani abu to akwai sharuɗa da ake kula da su da mutumin da aka danka ma wannan amana su ne malam zai gaya mana sharuɗa ga sunan guda uku na farko shine taklif shi wanda za a ba a bar ma ana kiran shi da za a bar ma ana kiran shi alwasi da larabci ko a malaman fiƙihu mutumin da wani cewa ne na yadda kai don Allah baya na ka kula mun da yaya na ka aurar da su ko ka kula mun da dukiya na maka wasiya ana kira shi alwasi to shine na shine daga ciki ya zama asif wato ya zama baligi domin baligi ne shine wanda in yayi laifi ba rubuta da zunubi dalilin da yasa wanda ba baligi ba a daukan abubuwa da yawa wanda in shi yayi ba a rubuta masa zurubi to fi zai iya yin abin da ba daidai ba kuma shari'a ba za ta kama shi ba saboda bai kai nau'i na takalifi ba to ka dora masa nauyi wanda yake zama wajibi da yake haƙƙi ne na mutane saboda shi bai da zunubi in yayi ba abin da ba daidai ba amma shi mukallaf shine ai kaunuhu mukallafan ai musliman baligan ajilan ya zama musulmi baligi mai hankali wa'annan su ne shuru na taklif kuma baligi musulmi kuma yana da hankali to sau wannan ya zama kallar ke na wanda iya yi abin da ba daidai ba a rubuta zunubi to zai tsoro kuma rubuta zunubi ba zai yi abin da ba daidai ba Har farko kenan na biyu ar ya zama wato rashid ar-rushd shine shiryayye ma'ana ya iya tasarrufi da dukiya baya al shi ba sakai ba ne ba mutumin da an bashi dukiya a yau gobe ta kare ba shine ai والمراد به إيصال التصرف يا إيا تصرف يا إيا مؤاملة يا سيا كماتا كونه ممن يحسن التصرف حين يا سن يا كينا يا إيا يد زي تصرفي فيما ينفعه كان أبن زي أمفانيش في كنسة وينفع غيره كما أبن زي أمفاني وننسى wannan shine rushud kenan zai iya yin abin da zai amfane shi kuma zai yi abin da zai amfani wani Kuma wannan bai alaƙa da hankali sun zai yana da hankalinsa mai aƙin ne man kuma ba zai iya yin abin da zai eh, mata amfani ba ballantana abin da zai ma wani mai amfani ba ya zama rashid kenan na uku al'adala ya zama adili al'adala shi ne ka in kana wato ya zama shi ma adalci kafin ka same su sai ya zama baligi musulmi mai hankali yana tantan wato abin da ya shafi a aikata haramu kuma baya dogewa a kan ƙananan laifuka sa'annan yana guje ma abin da zai zubar da mutunci wannan sai a ce adili ne za a karbi shaidarsa sun yi ba da labari a kan wani abu za a karɓi shi ne al'adala kenan mutu ya ci kawai nan sharuɗa abin da ke wato shi abin da ke zub da mutunci ya kankarin al'ada na mutane misali bai yawo ba hula bai yawo a titi yana sharraki wa yana cin gyada irin waɗannan abubuwa da yawa suna zubar da mutunci to idan aka ce ka mutunci ne a al'adar mutane to addini yana kula da wannan abu yana kula da waɗannan abubuwa shi da in kana makarumul adala idan har bai da adalci kuma akwai matsala adalci sato fara ta fi kuniya batuhu anil musi bai halatta ya zama wato shi zai dauki wato ni na'ibin wani ba saboda shi kansa bai bai da adalci to ya za a yi aiki da wannan wasiyan da aka masa wasiya ne akan dukiya wasiya ne akan kaya wasiya ne akan wasu abu masu muhimmanci to kaga rashin adalci zai sa ya karkatar da abun da yadda yake ko ya kima ba da wannan wasiyan da aka masa ko ya ƙi sauki nauyin da aka tsora masa ko ya yi sauki a kan wannan wasiyar duka wannan rashin adala zai iya kawo wannan na nan su ne ruɗa guda uku da malamai suke gaji kafin mutum ya zama wasi in bai cika su ba yi wasi wasiyin sa a shari'an shi ba a yi tibarin sa a cikin kuma aka bashi shi a kan wani abu ba jihatin alal wasi da takarwa akan shi wanda aka ma wasiya yaɗi الأول يتم تهديد التصرف من قبل الموتى إليه ما أوسي إليه فقط شي كما دول ne ya zama tasarrufin sa iya inda aka mawasiya kawai aka ce masa misali na maka wasiya a wakafi na garin Kaduna akwai da kuma wani abin da zai iya yi a wani wakafi da yayi a Kano ko a Abuja iya na Kaduna kawai kuma na maka wakafi sauran man da yara ya'yana mata iya nan kawai zai kuma da iko ya sake yin wasu kusurban wanda ba wannan ba dole ya zama a fita an yi mata iyaka inda zai yi tasarrufi min dalil musa ilaihi da wanda ya masa wasiya min ma usiya ilaihi fakat iya abin da aka masa wasiya kawai fa iza ilaihi an yanzura fi mali don aka masa wasiya akan ya kula da dukiya kawai to falai lahu an yuzawwij al banati masalan bai da iko kuma ya aurar da ƴaƴan sa mata haka idza awsa ilayhi bi an yanzura fi waqt haka in aka ci to ya duba waqti kawai al fulani na wuri kaza to ba ya hiqu lahu an yanzura fi ghairihi ba ya tasarrufi kuma a wani waqti daban ko a wata dukiya daban wanda ba wannan ba shine abin da ake bukatar tambihi na farko a na farko kenan الثاني نبي في من يكون وفيا من قبل نفسه بالضرورة وان بي يزم وفي كران كان تارد أن أوراشي قال مسلينا دا عن قوة يارس مثالي فرقا تنانا suna da dukiya ko akwai wani kamfani wanda idan ba shi wannan ya sa ido ba abin zai iya rugujewa ba zai iya naɗa kansa zai yi wasi ba ta yi an naɗa shi ba saboda raha na wa'annan yaran ƙanana an gane wannan zai iya shi ne saboda wata lalura da ake gani in baya nan ba iya samun matsala a dukiya ko a ya za a samu tsanarci ya naɗa kansa shi ne suratu haza yanayin yadda abu yake annal mayyit lam yusi bi shay'in shi wanda ya rasu bai yi wasiya ga kowa ba lakin huwa allazi tawalla malal bayt mayyiti shi wannan kawai shine zai jikinci dukiyar mamaci ba'da mautihi bayan mutuwansa li ajali darura saboda lalura min khawfi itlafil mal saboda kada wannan dukiyar ta halaka ko dama shine wato dan uwansa ne kuma shi ke kula da dukiyarsa yaran kanana ne har yanzu sai ya rasu dole ya ɗauki nauyin mawasi ya kula da wannan dukiyar yana cire hannunsa to ma'aikata za su yi ta a dukiya inda yana da kamfani shi zai kula da shi kuma ɗan uwansa ne zai iya ko ba ɗan uwansa abokinsa ne ya amince da shi ɗan su ne da usubu ya san sirrinsa ya kila matansa ne kawai ya fi sanin sirrinsa a dukiyarsa ko akwai ma wani abu da matansa ma ba ta sani ba sai shi kaga ya zama amini sosai to zai iya naɗa kansa a matsayin ya kula da dukiyan amininsa ko abokinsa fahimta shine saboda kai wannan dukiyar ta salwanta au biyahi ku dukiyar ta kasa adu ma'rifati wujuhi tasarrufi fi bayan san yadda ake shine yake yin kungiyar akwai wato abubuwa da yawa da aka kulla da shi wanda in babu shi ba za su iya faruwa ba an je an yi magana da kamfani kasa zai zai biya kuɗi rana kaza an kulla wata kungiya da kamfani kasa da shi aka yi kuma wancan ya rasu ba ya dole yanzu ya naɗa kansu domin wayannan dukiyar su dawo abin ya yana kansa matsayin wasi'i domin kada dukiyar salwanta wa ya jalo wasiyan adalil maslaha sai sanya kansa ya zama fi saboda maslaha ko ya juzu wannan ya halatta in karat fihi shuruɗu fihi shuruɗul wasi don har wa'annan sharuɗin da muka ambata guda biyu sun cika shine at-taklif rushudu wal adala ba aka same su zai iya naɗa kansa zai iya mai kansa wasi na biyu kenan na uku asalis la yajuzu lil musa ilayhi azalu nafsu idan aka mutu wasiya da abu baya halatta ya tuɓe kansa shi shi baya yi a'a dole ya yi wannan idan kana fi azlihi bararu idan har shirya kansa da wannan abin da aka tsora masa akwai cutarwa da wasiyar da aka yi baya halatta shirka da wasiyar ta wannan wasiya ta ayi arifa don amma ya san akwai wata cutarwa da ba za ta iya in bai shirka ba kuma za ta yi arifa zulmul hakim wa adamin falatihi a awqatil musulmina wa wasayahum ko kuma ya riga ya san cewa wannan mutumin wato shi shugaba na wannan wurin bai kula da wasiyoyin musulmai bai kula da wakafin musulmi ko ya yi wannan ya karɓi wannan nauyin da kora masa ba za iya zarta ba saboda wasu dalilai nan zai iya shirya kansa ci baya ba zai iya yi zai yi ba mutane amma in ba irin waɗannan dalilai ba lura bai halatta ya shirya kansu ba ya kafu an yi nidal wasiyatu ila gairi halihi saboda yana tsoro kada ya zama an tsora abu abin da ba nan ya kamata a sa shi ba zai iya cewa ba ya yi amma in ba haka ba ka masa wasiya to wajibin sa ne ka karɓi wannan wasiya kuma ya tabbata ya zartar da ita a yadda ya kamata don amana ne aka ɗora masa kuma Allah ya ce ku ba da amana ko al-abdul amana ila ahliha sai zama wajibi ne ya dauki wannan amanan kuma ya sauke sai in akwai wani cutarwa da zai iya zuwa fiye da wannan rike wanda zai yi wannan sai a gabatar da wancan masu faɗi kenan da ya kore ma wannan cutarwar an gane abin na'am khamisan nabiya daga cikin wayannan tambayar tafsira wato la hujja da ake amfani da su wajen wasiya wa hiya al alfaz fil mu'amala aure yana da la da ake amfani da su take yana da la da ake amfani da su nikayya yana da lafuzi da ake amfani da su haka ne to haka ita ma wasiya tana da lafuzi wanda ake amfani da su ma lafuzan su kuma sariha wato kiliya baya bukatun sai an tambaya mai kike nufi ko kuma su zama jimnan yadda wato yin wannan yana nuna yin wasiya ne kuma bai ambaci wasiya ba akwai wannan alfasu لا يشعر في الصيغة التي تنعقد بها الوصية ألفاظ مخصوصة هل تبقى شرطا تشر وتولد بمعنى سيم في ياي أمكاني كلمة إري كذا في وصية كما تقول أمتينك وصية تكون بكل لفظ وصية كتنشي كون لفظ يدل عليها وندك نوني أكو وصية سواء كان لفظا صريحا كل لفظين وندك بيانه ka kaulil musi kamar shi mai wasiya din ya faɗi awsaitu li fulanin bi kaza mawa ne wasiya da kaza kaga wannan ba a buƙatar tambaya na ne wasiya da dubu ɗari biyar a cikin dukiya na bayana ta ce mai kake nufi na'am babu mai ce na ba wa ne kaza a cikin dukiya na bayana shi mai kake nufi wasiya kake so ka yi ko kyauta misali irin wannan kuzan malam zai kawo mana su idan ka dai ce a wasu wannan kalma ne tsare ya ambaci wasiya na yi wasiya ma wane bi kaza da kaza wani hawi irin wa'annan kalmomi da na ghairu tsare ko kuma amfani da lazzi lazzi wanda yake ba bai zama a bayyane ba yufhamu minhu alwasiya amma ana gane wasiya yake nufi bil qarinati da wasu dalilai da suke tare da wannan shi ne ake kira karina wato wani abu da ke fara ƙarfafa wannan abu a gano wannan karina a kawalin musi kuma mai wasiya ce ko o kaza li fulanin da mauti ba wani kaza bayan mutuwata ake wannan ba kaza bayan mutuwata kuma bai ambaci zai wasiya ba shi ma yana nuna wasiya ne inda ya ce bayan mutuwansa a bawa ne ka zo ne wanda yake jimna ba sahihi ba ya fa zai amma in ya fata dole malamai sun ce mafi yawa sahihi ne inda aka ambaci na kaji na wasiya ne kala shaikh muhammad binu al-muhammad muftar bin muhammad muftar al-shanqiti qawluhu wa sayfi bi bashara ta'ala fi al-fulani sai ya fadi wannan kalma nayi wasiya da dubu goma a wani kaga wannan ba a halma ne a bayyana duk wanda ya ji ta ya san abin da mutumin nan ya furta fa hada lafzun sarihun wannan lafazi ne a bayyane Wai yu'tabaru ijaban wana wadihan fi dalalati laysa fiha ayi ihtimal wannan kuma yana nuna ya bayar bayarwa wanda yake a bayyane a cikin abin da yake nuni baya bukatan kowane yanayi bi ma'ana baya bukatan wata ma'ana ta daban iya wannan ma'anan kawai أتيت بأشرة آلاف لفلان ناي مواني وصية تدبوهما بايام أكبر يامك بايام متبابا أنا كتنا مغانا يا ساري وهذا لفظ صريح أي يصبر إيجابا واضحا في الدلالة ليس فيها أي اتمال والألفاظ الدنيا كلكم على فرصة وانت سكيت من شبع وصية أمور جارة أم بشوى النظف الذي صريح والذي يدل على الوصية ضمن وانت سكي دون وصية يعني أيد بيك جفيت ma bihi al'urfu abinda yau da kullum shi ne al'urfu al'ada ta ke tafiya a kai min al'alfazil ma'arufa daga lafuzza wanda suke sanannu kaulihi kuma mutu ya faɗi ko wato fulanan min sulusi kaza wa kaza ku ba wa ne cikin sulucin dukiya na ku ba shi kaza da kaza ba bai amfani da wasiya ba kuma shi ma wasiya yake nufi yana nufin bayan su kenan ana atabiruha wasiya wannan kalmar ita ma mu ɗauke ta matsayin wasiya kama annahu ma qala wasiyatun minni bai ce wasiya daga gare ni ba yana iya cewa ko so fulanan min thuluthi kaza wa kaza wasiyatan minni ku ba ne sai ya bisa uku na dukiya na wasiya daga gare ni da wannan yana kuma iya fadin kai albashi sulusi albashi kaza da ta dukiyansa da kan ce wasiya ne daga gare shi da shi ma wasiya ake nufi bal qala utu banan dawa ne lakin a to jindu dimnan ala annahu yuridu alwasiya anan yana nufin tana yana wato kalman tana nufin abin da yake nufi yayi wasiya hadha fa hunaka lafzu sarih واللفظ غير sahih wannan kalman haka take akwai lafazi wanda ke sarihi a bayyane akwai kuma lafazi wanda ba a bayyane ba kaman a aure kaman a tsiki kaman da sauransu مثل kitaba الكتابة هذا al-ijab hakanan wato kalma ta rubutu mutum ya rubutu cewa a bawa ne kaza shi ma haka ake abin nan ɗinsa amma al-qabul man karɓa wa huwa qabulul musa ilayhi al-wasi shine alwasiyya ta bi isbidin ilayhi kan wannan wasiyyan daga wanda aka ma wasiyya shi wasiyi kenan ce ya karbi wannan abin da aka dora masa amana ko huwa shartu shi wasiyar ta ba al-maut sharadi ne kafin a zuwa da wannan wasiyyan bayan mutuwa cewa bayana ka rike mun kaza kaza da ka sun ce ya yadda zai rike ka shi ke bayan mutuwansa sosai a zarfi in ya ƙi karɓa shi kenan ganin ya ƙi karɓan wannan amanin da aka ɗora masa tun mutumin nan yana da rai misali gane wa huwa an ya ƙula ƙabiltu ce na karɓa ya su ailan bil fi'ili wasiya tana iya cika in wani abu aka bashi a aikace ka asalin musa bihi kamar mutum ya karbi abin da aka wasiya ya karbe shi da hannu da hannu na yi mawa ne wasiya kaza sai ya karɓa ko na maka wasiya ka kuma da wato gidana na kaza ko ya rubuta a rubuce sai ya bashi letar sai ya karbi wannan letar din ya karanta ba dawo mai da shi ba shi ya karba a kuma wani kalma da ya amfani wata dukiya da aka amfani da sai ya karba shi ke wa hannu zalika ma yadullu ala riba abin da ke nuni akan yarda wala shar'ul ya fi qabul amma ba a shar'ata bautawa wajen karɓar ma'ana da ya faɗa ya ba da ce ya karɓa a lokaci guda ba shi karɓanta wannan ba wala juzul qabulu walau kana ala tarahi haka wato koda da baya ne zai iya karɓa malam ya ta'ayyan tanfizul wasiya muddin wato wato zartar da wannan wasiyan bai zama dole ne a wannan lokaci idan kuma a jirgin da wasiya zama dole a yanzu ake so dole ya karɓa a yanzu amma in ba haka ba baya zai iya cewa na karɓa wasiyan da ne mu ba dole ba ne su ba ba kaman aure ba don shi aure na ba ka ta karba na ba ka bai karba ba sai kan kwana biyu an <laughs> da karba aure shi ainihin ba wani da kai ka yi karba shi na magana ya tsare don ana so da yanzu na ba ka ta karba ba a so jinkiri to kaga shi wasu ya ba haka ba ne ba shi ne ma'anan alal kauri a tsayar da baya ka ce to shi ba matsala zan yi tunani tukuna zai istikara amma an ba ka ta ce ba zai istikhara ai sai ka ga ga wasu da yawa suna bukata ta ce ni ba ya so ka ni ina cewa ya mata shi kenan shi kai Allah ya saka alheri cikin da ka abun nan ibada mu je mu tara masa daki shi wancan ne. <laughs> Bismillah. To wannan kenan. المسألة الثانية عشرة يقوم شابيو kuma tamfizul wasiya hukuncin zartar da ita wasiya zartar da ita dabtu kafiran mimman usiya ilaihi an hukumi tamfizi ma usmi da ilaihi fil wasiya da yawa mutane suna gafala wajen zartar da da aka musu a jiya da na je ɗaurin aure a sultan bello bayan an zo ɗaura aure da yawa da azhar don su tambar ya faɗa kana kuma ala muhimmiya wanda suke kama da irin wannan a ɓangarori guda biyu ya faɗa ya daɗe ya ɗan jawabi ya ce mutane da yawa suna yin kuskure a wajen aure mutum ne wato babai yarinya ya wakilta shi je ya ba da ita sai an je wurin ɗaura auren shi ko sai ya ga wani wanda yake yana ganin girmansa sai ce ya ba shi ya bayu bayu ba bayu ba ko kuma wani wani wacce ka karɓo mai aure sai baka je da wuri ba ta ka cewa ne ya karbo ta in ya karɓa masa ya karɓo ya karɓo ba ya wasiya yake amana ne ya tsora masa ba ta sai ka wannan amanan su da izinin su an gane walikin da ka tsora mun in ba da yarinyan ka don Allah ga wani ina so in ba ki ka amince ka yarda eh na amince shi kenan in ba haka ba in da bayar shi sai aka tabi in wani ya bayar da babu aure aure ka in wani da ya karba babu aure dan da yawa wasu suka je ina ina ina masu karba kai shi ya wakilci wani ne ya karba masa da yawun su da in ba su yi take ba wani take su malam to bari ban kwasa an guda yaya na ne ya ba yaya na ce su bari su kula ma an gudu a nan take da kun kira su za zo su karɓi kishin jawabin malam yi na gano abu ba ni aka ba wa na ne samu zuwa ba sai ce ne in je in karba ta kawa ne ba shi an yi tsora shi ba to yanzu ina gore in kira abu tsora na wasu tukuna in kira ango ko su kira ango su ce ya bani ba haka aka yi babu aure ba gane ba ana yi irin wannan kusurin da yawa ko ana yi da yawa ana yi da yawa ana yi da yawa to haka irin wannan abubuwa aka tsora ka wani ya baka wani amana na wasiya ko na wani abu to kai ka tasu tsora on your own dole ce da izinin su shine zai ta ce wato na ke ka na tsorawa ne kuma a'a na amince da wani din yayi sai eh, na'am na'am eh sai ka karɓo ba shi nan gama aiki ya wakilta shi ne al'asul shi ne ya kamata ka da sai yawanci da wani sai wancan bai zo ba shi kai sai na zama wakili da wanda ai wanda aka waye wakili shi yasa wancan sai ya nemi izinin su tukuna sai ya ba wani shi ya karɓi kayansa shine asali kenan sai na na'am to haka ake yi sannan bayan ka karba, kar ka ce eh, na karɓa ka ce ka karɓa ka karɓa da kansa na karban mawa ne wanda ya turo ne man ce na ka misali mun ba ka auren wancan, su ce na ka ba shi ne aure shi aka kullum aure Daga da lafuzza suna da fa'ida sosai akwai abubuwa eh, irin wa'annan eh, a ukukin ba kula da niyanka da lafazin da kuma kamar ake amfani da ita ganan aure ciki, ganci da irin ko nan ba a meme niyan ka burka lafazi sarihi ba a tambayar niyan ka ko da ba ke kai nufi ba ya faru kamar mutum ya ce ya saki da kuma a wasa ne ba sai ku ya bayar da sa aure ya rayu ko da wasa ne ba a bukatar niyya a nan lafazi kawai ake bukata to haka irin wa'annan lokacin da suke sai a kiyaye don a kanta mu'amaloli na aure da shinikayya da yawa akwai inda lafazi kawai ake amfani da shi wanda sai an ga lafazi da niyya wanda ko ayi da in babu niyya babu wannan ke eh, to amma wajen auratayya nan ne ya fi tsari a wajen lafazi kawai ake amfani da shi da niyya Thank <laughs> you. kare su amma mutum yanzu za ka tausayi mana mutum zai zo da rawanin zai karɓa maɗiya aure shekula sati biyu uku an gaya masa zai zai karɓa amma bai iya tambayar sunan yarinyan ba sai ya zo an ba shi abun magana ya to wace ce kace ne ma sai ga yana wege wai zai ke son tambaya mai sunan ko mai sunan ango sai bai san sadakin ba bai san sunan angon ba bai san sunan hanyar da zai karba ba a wani irin abu ne irin wannan kuma ya shekara arba'in yana mu'amala da mutane wani lafazin ku sai ne kuna ji yadda ake karanta da mutane da aure da hausa a nan wurin ce wani in ka bashi ba ya Allah ya kubar wani Allah ba ba sun kuma zai ba hausa ba ina a ce da a gumi ayya to gaskiya irin waɗannan abubuwa da yawa muna sakaci da gaskiya a yankin da muke rayuwa a nan muna ɗaukar su da wasa da wasa bane ne musamman abin da ya shafi auratayya auratayya sosai a yi kokari a nan yadda kawai ya kamata a anguwanni masallatai kamar irin wannan duk mutum ba ta a wurin lokaci bayan lokaci ba kuma ma ya kamata a yi musamman amma kuma ke rufin mutane da suke kuma jin hudu sai ta sa wata sai ana surutu da su sai an tsaya sai ga an gudu kare ta yadda za ta yi mutane ta yi musu da sako irin na abubuwa da ya tafi da zuwa su ita sallan juma'a ita kanta mutane ba su san shi ba na'am Oke eh ok su da angon da amaryan da makili da waye sunan shi mai fatawa ko kanan nan ce za mu ji wani daurin aure ana so a rubuta ta ta kage wani shi Allah ya turo mun sunan waliyi da wakilai shi yanzu bai sun sunayen su ba sai an ji an daura su kuna shi wani daura aure sai wallahi bai haka ga mu sai har yanzu bai san sunan su ba sai dai a gaida da kai za a badawa sai anan ne za su yi sai ne bai san sunan mai daura wata aure ba bai sunan mai kafa ba ita kuka akwai aiki kenan an da abubuwa wasa kawai shi kenan sai ga mutum wai kuma kana ganin girman wani sai kai suka ce a kan ka ko akan ka ko akan wani har ba da kanka mai aure ya fuka da kansa da kansa sai za a masa shirme a aure ko wani aure da aka je wallahi ah, da aka daura mm, an na su shi na wanda ke aka mana tafiya a nan wuri daura aure ka da yawa da yawa a masallacin ka ba sai wani aure ba ma kira shi ba kuma su kare bayan sati biyu wani da cikin kai ni ranar fasawa ne fa an kira auren wane ba haba wallahi sai a duba rijista a daura wasu duba rijista a daura ba sun kare abin su ita wallahi zai wallahi anan kasu na faru na su je wannan bayan suka dawo malam daura maka ai wani auren ku je wanki ne sai to ya kuke a a aka ka ka wallahi wallahi wai wani abun kaman ko irin tatsuniya labari ne waƙi wanda ya faru ba ba na? ba ji ba suna da yawa tabbas eh shi ne eh, a tsokakin mutane abin tausayi mutane mu shi za nake muka mutane mu abin tausayi ko huwa ya karba ba wanda ya bayar ba wanda ya kira su ba ma kawai aka kama wasu cika wasu can suka suna ribibi a to ne ban sani ba gaskiya <laughs> saura aure har bayan sati biyu fa hatta tare <laughs>

har kusa da tara na daura aure don ko jiya ki tasowa na yi ba a gama daura auren ba So sai jiya to akwai da yawa da yawa na'am ala ala sai ba na'am ke nuna maka halin da kuke rayuwa a kasan nan wannan yana kara nuna maka yanayin da muke ciki a kasan nan Kuma gane ba yawwa shi yasa za a daura aure malam ba a san wan miji ba ba sun ɗaninsa ba ba sun babansa ba ba sun wani bakkansa ba sun ɗaura ɗan lokacin da rikici ya taso tsakanin ki da mata shi ta wani damar gabata ne ko ya gudu ya bar sai a neme su suna da kasa sai ka fita ci masu inda suke yana faruwa a cikin birnin kaduna nan suna nan da yawa an ɗaura aure maciran da ya gudu shi mijin ya gudu ba ta makoma suna nan da yawa birjik a garin kaduna mun yi program musamman kan wannan mun bincike limamai kusan guda uku da masu angwanni guda uku mata da kuke samu kuna da wani experience mata su zo muku da kada mazajen sun gudu sun fi bikin basu an bincika ba su da dangi an ai wani malam da yake da shi nan shi da yake da tsoyar wannan malam ko ka zamu yi malami ne aka dunan nan wallahi wallahi irin su mai anguwa haka yake wani ma haka mun bi su mun a da yake tili muka yi wannan da wani dan jarida suna so su kare yanzu su ta shirin ba ta tsari sosai mala insha Allah ya tsare to muna da damuwa a wajen sai ya aure shi dole ne mu tsaftace tsari na daurin aure a kasan nan matsalolin su tsaftace duk wani matsalolin su kawo komiti na faɗi wannan kwanaki har muka yi suna da mala ya ce ba iya ba ba iya kasashen duniya da suke yi za a mutane shi ku tsakashi masallacin ku wani aure wallahi sai ta yi ciki za a zo nan a daura ba ku asiri a daura bayan wata uku sai ka mace yarinya ta haihu gani ranar da ta tare kwana uku ta haihu an daura cikin birni sosai sosai akwai wanda ya gaya mun wallahi wallahi ya gaya mun ce ce malam akwai damuwa a cikin nan ya faru sai wani ma'aikaci na malam ba musulmi bane ni na halarci ɗaurin auren samun masallacin ma ne a nan garin Kaduna shi ba. ba musulmi ba ne suka an ɗaura masallacin wani wani a kan shirya masallacin general a jos an ɗaura masa aure da musulma sai da aka je a kai kaya a gida sai aka yi cross a wani wuri aka zama ba musulmi ba ne musulma general saboda ya suka kuɗi su irin waɗannan abubuwa suna nan cikin a ƙasan nan wallahi wallahi kuma auren yanzu yanzu ina kuma masu aka musulunci in ba a yi wata ba an ɗaura aure sai ka ta tare aka yi ba aka kama shi ba musulmi ba ne ka binciki ba komi kawai ko an gane kuɗi janar da zuwa kuɗi kamar a cikin ma haɗa masa kai to kuma misali irin wannan shi ka samu irin wannan sai a matsayin za a daura irin wannan aure. aka ga wannan kwamitin ba da yawa za a bincika wa zai aure mai addinin su mai ɗabi'un su kuwa ya ƴan uwansa ba bakwanni su ya kasu cikin nan ɗinsa ko dukkan wannan su da nan ne za a iya ganowa kaje shi kuma wanda za a aura me status ta, ko mu duba ne ne ka za ta za ta za ta ta shi kenan ku ne ƴan uwanta kai ne ba ka kai ne na nata eh ba status din a komi da komi a bishi ku ta aura aure amma haka kawai sai mutum ya kawo muku kuma mu waya ba ta ku daura aure ba ku sun ma iya aka yi mama aka abin bai ba kuma kuma su kula ga shi su da irin wa'annan aloli ya ina da kyau da su masallacin nan eh na'am zai gagara ba zai gagara ba mm, wannan bai su da yi wannan wannan kuma shine mafi muhimmanci shine mafi muhimmanci sai lokacin da ka daura wani aure a nan wurin bayan an tsora sai muna tafiya da ni da malamin sai dai muna tsina sai muku da an gwanda su sai su tare ki suna tafiya su biyu ha kuka ce ah, na tun shi an gwanda ka daura ma aure su an gwanda ko eh shi ne na tare ki ko zai kai ya aka malam su biyu ne kuka ka daure aure daga kai sai aboki kai ya tsora mutane sai ai dawara ne aka aura wallahi sai ga shi dawara ne dawara ina tsora mutane ku biyu ko yanzu kai ka daura ma aure a aure eh ba zawara ce to kaga irin wannan

tausayi tausayi tausayi eh duk gaskiya akwai abin tausayi na'am bari mu ƙara sa mana karatun mu mu ce mu samu matsaya ko sai mu yi sai mu yi makara makara ne da ke ban dariya ban gaushi kuma da abin tausayi masa sai da mu haka shi yayin da ake haihuwa suna akwai danja a irin wa'annan yanayi gaskiya akwai tausayi Allah ya tsare mu na'am me muke ina muke ah, ah, shi ne wa hayanan la biya waɗannan matsala suna da girma amma ba a kula da ita wa hada kan wannan kuma so ne ko kuma tambi izul wasiya ko kunci da wasiya wajibin wajibi ne ya aka mul musa ilaihi bi adam tanqiziha wanda bai zartar da wasiyan da aka masa bayani ko satin da wuce wani ya tambaya misali uba yayi wasiya kawa ne gida sai da baya su suka baya da ba a cikin sai a je a bashi kuɗi da abin nan kada sun yi sabo kenan don dole ne a zartar da wannan wasiyan da mamaci ya yi domin ya yi ne kafin ya rashi ba sun kuma shi ya sun kanta shi ke neman abu shi ya yi to dole ne wanda aka suka ji wannan wasiyar su zartar da ita a yadda kake kada su zartar domin ah, wa man badaluhu fa inna ma ismuhu ko alladhina yubaddiluna to shine ya akum kenan wannan zai wa sabo da Musa ilaihi wanda aka wasiya da kan fidiha don bai zaɓi da wannan wasiya ba Hau ta akhiriha ko kuma jinkirta sata, in wanda ya kamata a gaggauta ta ne in kanat muhaddatun bi waqti idan an kayyade shi da lokaci ala man kana wasiyan ala shay'in duk wanda aka wasiya akan wani abu ayyanta ta jihar hadha hukumi ya fako ya san wannan hukuncin ya zarta da shi min al'umuri da ke musu ala tarkiziya kuma al'amura da ake kuɗitarwa a kan al'amura da ke kuɗitarwa a kan zarta da ita ma farajahu abu dawuda أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم شو sahabi ya النبي annabi يا ya الله يا من زم الله إن أبي أوصى أن an ayyuta anhu mi'ata raqaba babanmu yayi wasiya kanta masa bayi a atat ibnahu hisham Hamsin, hisham ɗansa ya kanta 50 bakiyar alaihi suna raqaba saura guda 50 fa atiku anhu masa wannan hamsin da ya rage قال رسول الله صلى الله عليه na إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حجزتم عنه بلغه ذلك إن دي مسلمين بابن ناكو أنت والنام باين دي يفعل kuma kuka masa tarika kuka masa hajji to wannan ladan zai kai masa yana nuna dole ne a zartar da wannan mata yi shura'u tanfiziha yauci aka tar'anta da wannan wasiya yi shura'u tanfizul wasiyati idza mata da wanda ya wasiya ya mutu kawai shi kenan shi ne ake jantar da ba a jiran wani abu fa in kana hadhihi alwasiyatu hal idan na kai tsaye ne ana anna fi amri yakunu ba'da mawti mubasharatan irin abubuwan da ake yin su bayan mutuwa kai tsaye kamar dukiya da mutu ana so a raba gado ba wani abu ne da zai dauki lokaci ba huna irin wannan yajibu fil hali tanfizuha a lokaci kamata da wannan siyan an ya kuna auta bihi zai yayi wasiya da wannan abin wa in kana fi umurin maliya fa huna yashra tawkidha aidan ba'da al-maut al-musi wannan abin da ya shafi dukiya shi ma bayan mutuwa wanda ya wasiya ba hajji ma ka bihi al-haja gurgurun bukata da in ha mutu ayi mawani kaza ayi da ya mutu ina mutu wani ka a ba shi ya mutu ina mutu wani ka rike kaza ya mutu ya fara rikewa gane wannan suka wa'annan sigar sai in abun da ba yanzu ba ne za a samu shi to shi ne sai a bi process yadda za a tabbatar da wannan kuma duk abin da baya ɗaukan jinkiri sai a yi shi wala ta sai wasiyatu lil musa lahu illa ba da mautil Musa. aka shi wanda aka wasiya baya cancanta a bashi abin da aka masa wasiya sai bayan mutuwan wanda ya yi wasiya ba da kubadi duyuni bayan kuma an biya ba su suka fa in istara rasu duyuni tarika idan ba su suka su suka cinye dukiyan ba wasi ba bar komai daga cikin dukiyan ba a tsinta fa laysa lil musi lahu shi da ka bai da komai domin Allah ce min ba da wasiyati yusa biha aw daini malamai da yawa akwai hadisi da zamu zo a nan gaba shi ne babin kin ba za a fara da shi ko wasiya gabatar da bashi wajibi ne domin wasiya suna ko yayi don neman wani ƙarin gada kuma biyan bashi wajibi ne wanda in bai biya ba akwai zunubi a kan don haƙƙi ne na wani ko haƙƙi ake fara saukewa nonin wancan sannan shi kuma ku ubiji da azabu zai samu da ita idan ana bin su bashi to daga mutai sai a zo na fi sun wasiya tawwa ne yana neman ƙarin lada shi ya sa yi a wanda zai jawo masa azaba in ba yi ba shi za a fara kuma wani shi za a fara an gane wannan na'am mu tsaya a nan insha Allah ah, kuma ina ganin garan mun aiki bayan azumi na fara durusu ramadaniya da tafi mai zuwa so insha Allah mun kwana anan, nan bayan azumi sai mu tashi a wannan matsala in Allah madaukin saki ya kai mu na'am ta kira ta na kafin ko an sani